da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. masauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc a kan mitoci 25 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar nijar a voa africa kan mita 200.5 zangon fm akwai wasu tashoshin suma na fm duk a nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya fm in muka je kuma sai a kasar ghana kuma ana iya jin mu ta alfa radio ko kuma a fada a kan cikin yanar gizon mu ta voa hausa.com masu gabatarwa Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro kamar yadda kuka sani duk ranar Litinin muna magana ne a kan zamantakewa inda yau Litinin goma ga watan Satumba shekara ta 2018 za mu yi magana ne akan yadda ya kamata alakar uba da ɗansa namiji matashi ya kamata ya kasance. Musamman ma daga lokacin da yaro ya shekara goma zuwa ashirin da haihuwa sa'ilin nan da uba yake kallon ga abin da yake so yaro ya shi kuma yaro ga abin da yake tunanin ya kamata ya yi da kansa a ƙangin kansa ɗin kenan. alaka ce da ya kamata za a gina ta akan cewa za ka wakilci ni ko da rena ko ba rena kaga nan wurin ashe ba alaka ce ta cewa a'a kullun ka ɗora fuska matsayin ni uba bane duniyan nan ga da ake tafi da ita isan bambanci tsakanin mahaifansa da yan uwan mahaifansa da yayyansa da kannansa kowa ya ɗauke shi akan darajar da Allah ya bashi kamar ni yanzu haka ina da yara hudu maza babban yaro na namiji Allah ya ɗora masa son ƙwallo yanzu hakan nan na tare na tare na tare to har ma yanzu ina lallashin sa na da shi ko kamar abokina in ce masa kwallo kake so eh a wani team kake so kai kwallo a kwallon a team na duniya Manchester kake so ko Real Madrid ko Barcelona ko wanne za mu karanto maku amsoshin tambayar da maka maku a kan wannan lamarin sannan kuma za mu buɗe maku layin gwairar mu domin ku ba da ku. Lambar wayar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar duk akan wannan lamarin. To sannan kuma za mu zakulo masana tarbiyya da kuma ba da shawarwarin yadda ake tarbiyyar yara ba tare da sun fan ɗari ba musamman sakamakon sun fara tasowa ga iyayensu a al'amuransu na yau da kullum. Yanzu kuma za mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota game da yadda kuke kallon ya kamata tsakanin iyaye maza da 'ya'yansu mata su kasance. To sakon farko ya fito ne daga lawali Manchester Kamba ya ce yau da gobe hanyar dai ita ce dole ka ilimantar da yaro ilimin addini da na boko ka jawo yaro a jiki kana hira da shi kuma kuna cin abinci tare ku rika zuwa masallaci tare da dai sauran abin da ya dace Allah ya sa mu dace. To sai sako na gaba inda ya fito daga Musa Maina Kandilwa Bukar inda yake cewa Assalamu alaikum B-O-A' Hausa yau da gobe. Hakika iya abin da za yi akan iya abin da iyaye za su yi akan 'ya'yansu, illa tarbiya. Mm, to sai kuma isa isa kofsi a sarara ya ce kula da yanayin mu'amalarsu da kuma mutanen da suke cuɗanya tare da su. sai saƙon abubakar ayuba sadiq inda yake cewa salam yau da gobe hakika iyaye maza ya kamata su yi ma'amala da 'ya'yansu maza musamman waɗanda suka mallaki hankalinsu. sai sabo banga ya ce salam yau da gobe ni a ganina ta wajen jansu a jiki ne kuma a nuna musu abin da ya kamata ita ce mafita sai comrade adamu m ala damban inda yake cewa hanyar da ya kamata iyaye su bi wajen janyo yaransu maza a jiki shine yin shawara da su da saka su cikin abin da ya shafe harkarsu shine yaro zai rinka kawo maka damuwarsa ku tashi lafiya yau da gobe to mun gode sai kuma maryam aminu kano mai da garko ta ce assalamu alaikum yau da gobe fatan alheri a gare ku da fatan za mu yi amfani da shawarwarin da aka bayar akan 'ya'yanmu masu tasowa sai kabiru runi inda yake cewa a nawa ganin ya kamata iyaye su saka idanuwa akan yaransu su ga wani irin yaro ne suke ma'amala da su don icce tun yana ɗanyi ake lankwasa shi ba sai ya bushe ba sai haris alkanawi goran maji ya ce asalam yau da gobe ya ce daga nan goran maji jihar kano ya ce nake muku fatan alheri kuma ku tashi lafiya To sai Rulwanu Ibrahim London Uba Adamawa inda yake cewa yau da gobe a kullum ya kamata uba da ma uwa su kasance suna aiwatar da ayyukansu na yau da kullum masu kyau wanda yaran za su ɗauki darussa a cikinsu. Sai Usman Manika mai ruwa road funtuwa ya ce yau da gobe hakika shi dama bin na gaba shi ne bin Allah kuma jawo da a jiki ga uba abu ne da ke sanya yaro ya bi duk abin da ko kuma umarnin iyayen. sai abubakar rufa'i fulani inda shi kuma cewa ɗaukar matakin cin abinci tare da yaronka yana janyo ƙarin yarda da fahimtar juna tsakanin yaro da babansa sai iliya mai shayi garke ce asalamu alaikum yau da gobe hakika abin da ya kamata iyaye su jawo yansu a jiki shine su yi kusa da su ta haka ne za ka shaku da su su ma su shaku da iyayensu usman kabara da daula salim ku tashi lafiya To sai sakon lawal sani na kawu daura inda yake cewa yau da gobe hanyar da ya kamata iyaye maza su yi alaka da 'ya'yansu maza ita ce sakar masu fuska tare da jan su a jiki da kuma zama da su domin nuna musu harkan zamantakewar rayuwar duniya. To daga karshe Alhaji Mele Yusufare ce daga jihar Yobe ya rubuto ya ce a matsayinka na uba ka tsaya ka baiwa yaro tarbiyya da ilimi da kuma addini domin hakan shine hanya mafi dacewa. To mun gode ku ci gaba da aika mana ta saƙonni. To game da wannan batu na yadda alaka ya kamata ta kasance tsakanin oba da kuma ɗansa saurayi bari mu ji ta bakin ku masu sauraro ta waya alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar saboda haka sai a samu a faɗa mana domin ya kamata akwai tattaunawa da aka yi daula to amma abin da mm. muke so shine mu ji su ma daga bangaren su daga bakin su daga bakin su yawa bayan sun faɗa mana mm. a tambayar da muka musu mu ji kuma me a cikin zuciyarsu su ma ta waya eh, sannan sai mu je ga tattaunawa assalamu alaikum Rana Asabar eh, Wane ne ke magana? Ran Asabar? Daurin aure? To Allah kai mu. Wa ke magana? to To to barka. Za ka ƙara aure ne? Kuna lafiya. Ah, ba ni ba ta na da saura. To Allah Allah ta tabbatar da alheri. Amin. To muna jin ka. kar ku sa ma mata ta a ah, to kwantar da hankali ta ai kamar tsimma a randa ka ta damu <laughs> To wani gudunwa za ka bayar da magana alakar baba da ɗansa? Gaskiya alakar yara da ya kamata muna jin saboda korar da muke sai ka ɗan ƙara murya kaɗan dan ba a ji yana kakkarin da ko ka sa waya kusa da muke daga jikinmu shi mm. sa sai suke shiga wani zamani da ya kamata mm. kullum eh, eh, eh, iyaye suna jawa yara a jiki mm. suna sanin me yake damun su mm. a rashin lafiya ne a akwai ɗan damuwa sai muna ji amma muddin ba ma sauraron su za su fada wani halin da ba mu sani ba kuma su shiga wani lamari. Mm, to mun gode ga wani kira nan ko ga wani kira daga Bauchi. Layin nashi yana dan tangarda kana mm, amma dai mun ji abin da ce mun gode gambo. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Barka da wannan lokaci wake kan layi. Ana tare da Abdullahi daga Bauchi Najeriya. To Malam Abdullahi wane irin gudunmuwa za ka bada akan maudu'in mu na yau? Maudu'in na yau. Mm, akan ma'amalar ma'amalar uba da ɗa tsakanin su me ya kamata inganta wannan ma'amalar ina ga kaman baya jin musu mm, baya jin dai kukan yaro kawai mu muke ta jina to bari ga wani nan daga ko nasarawa ne salamu alaikum yau kaman wayoyi na da eh, matsala sai ana ya wa alaikum salam wane ne daga nasara to alhamdulillah malam da dan likita ne to daga karamar hukumar domin jihar nasarawa to likita muna jin ka to a gaskiya wallahi malam kun burge ni Allah sai na ga wani family ne a cikin gida kamar muna tare Allah haka ne mun gode to mm. na farko dai mm. eh, wato duk uwa da uba idan aka samu mutane na kware waɗanda Allah ya haɗa mm. su idan suna jawo ƴaƴansu a cikin wani abu a ciki ne zai fi in uwa za ta fita yana kuka in uba ma zai fita yana kuka baba Ayya ran shi ya katsi ne cewa ana ta ruwa. Amma Najeriya ma ana ta ruwa. Tun eh, jiya Abuja ana ta ruwa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da wannan lokaci wake kan layi. Yawwa sannun ku da gogari safina ne ko Daula ce. Daula ce da Usman. Daula kenan. Ah eh. Allah ya kiyaye ka gabara. Eh ina godiya. Kai eh kana magana da Naran ma Yusuf ma balo da ke hmm. garin Saminaka. Ina ka eh, so malam Naran ba barka da shigowa. <laughs> Muna jin kare. Mecece ta aka gudunmuwar? Wato gudunmuwa na kan wannan maudu'i shine. Mm. Alhaji Usman. Na'am. har in kana da yaro mm. Allah ya baka kin ka san kyauta ne na Allah na'am haka ne kam to wannan aiki ne babba a kanka mm. Allah zai taimaka maka in kai kokari mm. tarbiyya farko ka san karatun nan ba karatu ba na mu gan ko ma na har magana da ku eh, haka ne kam to daman ka sashi a makaranta in kai musulmi ne sashi makarantar addinin islama idan kai kirista ne ka sa shi ya rika zuwa yana karanta bible da kyau haka ne kam ya san mm. addinin shi shi ma to mm. ka har aka taso da wannan mm. to ko me ma zai nifa ga wani ra'ayin sa. zai fi ra'ayi mai kyau ne amma ni yaro aka bar shi wai gantantan sannan wai ce yana son yin kaza ka bar shi yana son yin kaza ka bar shi kai na gode muku ku huta lafiya wasu man. Eh, to mun gode malam na ramma yawa to kin san kin magana ya ce in kai mm. musulmi ne ka sashi ya san addinin musulunci in kai krista ne ka sashi ya koyi addinin krista mm. wato ina ga inda shi na ramma fadin kenan wato in akwai addini zai kara taimakawa to mm. wurin shawo kan shi zai maka sauki kenan saboda zai bi koyarwa addinin da kila kai ma shi kake bi to da fatan za a ci gaba da bibiyar yanda abubuwan suke sannan kuma ina ga za mu sake ɗauka kila ko da mutum ɗaya ne salamu alaikum to ga wannan daga taraba Assalamu alaikum. Yawwa wa alaikum assalam. kamar eh, yanayin zama da yaran nan ai wato in kana cin abinci da yaro kana komai tare da shi za ka fahimce shi ya fahimce ka damuwar ke gaya maka ka mm. fahimce shi. To da ba muke magana amma sunan ba mu ji sunan ka ba. Ahmad Ahmad daga Ahmad yawwa mun mm. wato cin abinci da su wato yana kawo su kushaku kenan. Mm. Damuwar shi kuma da ka sani su san naka. Suna ganin a ganin ka shiga damuwa za ka sun tambaye ka ne damuwanka. To mun gode su sai Malam Ahmad daga Taraba ga wannan daga Sokoto Daura. To salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Wa ke magana daga Sokoto lafiya kalau. Dan mm-hmm. farko kina magana da Kabiru Abubakar Bulan yaki shagare lokal gamin Sokoto State tare Najeriya. To Malam Kabiru barka da wannan mm. lokaci wani irin gudunmuwa za ka ba da yanda ya kamata uba da ɗa su fahimta tafiyartar da harkar zamantakewan yau da kullum. To gaskiya an yi karo da lokaci na canjin yanayi ko kuma in ce lokaci gaskiya yanzu nan za ka gaɗa da uba mm. wallahi wasu wurare kowane tsayan kowane ya kwashi naki bangare yayi daban domin mm. ɗayan bai iso dan dan bai iso uba ne mm. ko da ko an aza ga hanyar da ta cancance bi wallahi sai ga ya kauce sabida lokaci kowa ganin yake da ya tashi ya waye a'a wannan abin da ya tsara shi malam ba ka ganin cewa to ko uban su ma suna takura ƴaƴan maybe ba su bin abin da ya kamata ra'ayin su su kwatanta musu a eh, cikin lamana da kwanciyar hankali suna nuna musu karfi ba duk abin da yayi ya kamata ka tsaya ka natsu idan ka bi wannan abun babu zancen wani takura domin duk mm. wanda an ka ya fi son ka ci gaba ka zamo abin kwarai balle kai ka ga an takura maka mm. to mun gode sosai kabiru eh, bulan yaki yawa to madalla yawa bari mu je kaduna salamu alaikum wa alaikum salam malam sabir eh kabara ne yawa barka dai. usman kabara ne muna tare muna tare da nasiru fillo da Tawa. to nasiru karamar hukumar lera samuna ka jihar kaduna to fillo muna jin ka nasiru mun ji tattauna da kuke Allah saka da alkhairi amin amin madalla mu gudun mu ji To na ga. Yaro kan ya eh. kamata a mi tarbiyyan ilimi tukunna. Mm. In dai san tarbiyyan ilimi gaba da ba to mm. Allah da ba zai raina manya har ya zo ya kama gandan ganda kan titi ba. Mm. To mun gode Nasir Fillo sai Allah ya kai mu wani lokaci. za ta lafiya. To madalla. Yawwa. To madalla. To kin ji shi ma ya magana cewa ba shi ilimi yaro to ba zai abin da bai kamata ba. To yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu mu dan sha kiɗa kafin mu zo mu ji tattaunawa. Bari mu ji waka wani dan matashin yaro Allah ya ji kansa da rahama Lil Amir. Mm-hmm. zan gaskiya. Ni kankanin hajiya ina yi musu ban gajiya. Kai, haba. To madalla yanzu kuma sai a biyo mu domin a ji tattaunawar da mu Madina Dauda wanda yanzu haka tana kasar Saudiya ta yi da jama'a akan wannan lamarin. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a zauren yau da gobe. A yau ina tare da baƙi na guda hudu. Akwai iyaye akwai kuma samari ciki. Alhaji Kabiru Yusuf Kano da Umar Muhammad Kumo da Abdallah Rabiu Bako da kuma Ahmad Mu'azu Ibrahim. Za mu tattauna akan yadda alaƙa na iyaye maza ya kamata ta kasance saboda idan yara suka zama samari yaya ne alaƙar su ya kamata su zama da iyayensu maza yadda daidai za su daidaitu su amince da juna ba tare da kuma an samu shi saurayin nan ya fanɗare wa iyayensa ba bari fara da tambayan alhaji kabiru yusuf kano domin ai na san gidanka akwai samari yaya kake ganin wannan batu ne kam bismillahirrahmanirrahim wato har ko da an yi magana akan alakar iyaye da kuma yayayensu kamar yadda shi wannan wato maudu'i ke magana na cewa akan maza shine alaka tsakanin mahaifi da ɗansa musamman babban ɗansa kamata ta kasance kamar alaka tsakanin aboki da aboki domin alaka ce da ya za a gina ta akan cewa za ka wakilci ni ko da rena ko ba rena ga anan wurin ashe ba alaƙa ce ta cewa a kullum kaɗuwar fuska matsayin ni uba ba ne tun farko ka tashe shi a kan sanin cewar shi fotaran shi ne zai hau haukan kujerar ta yaya shi ne na farko gaba da nuna masa al'amuran da suke na rayuwa cewa duniyan nan ga da ake tafi da ita isan bambanci tsakanin mahaifansa da yan uwan mahaifansa da yayyansa da kannansa kowa ya ɗauke shi akan darajar da Allah ya bashi in ka fara gina shi akan wani to da kan zai iya bambancewa cewa wannan mahaifiyar kuma a wannan sa'an mahaifiyar kuma a wannan abokin mahaifina ne sai ga daraja zai bashi daban take da wanda yake ganin cewa shi kuma wannan ya girme shi ne to daga nan zaka fara dora shi akan harsashin cewar ita rayuwa tana tafiya ne akan mataki mataki to amma yayin da ka ce zaka dauki matsayin uba ka da ɗa sai fada da ya ganka cikin sai ruwa to wannan gida rushewa zai to bari zo gare ka umar muhammad kumo ya kake kallon bayanai da alhaji kabiru yayi shin ka amince da wannan batu na cewa Alaƙa tsakanin uba da ɗansa ya zama kamar na abokanta? Eh, na amince da abin da ya faɗi sannan kuma daɗin daɗawa duk wanda Allah ya bashi ɗa namiji to ya bashi babban aiki saboda idan ya kuskure ya bari yaron na ya lalace to gidan gaba ɗaya lalace zai lalata gidan zai lalata makwabta zai jawo ubansa ta kai ciki wadda uban ta sai dai zuciya ta fashe ya mutu abun nufi a nan shine shi ɗa namiji shine jigon gida in yayi kyau gida yi kyau in ya ɓaci gida ya ɓaci saboda kamar ni yanzu haka ina da yara hudu maza babban yaro na namiji Allah ya ɗora masa son kwallo. yanzu hakan nan na tare na tare na tare to har ma yanzu ina lallashin sa na mai da shi ko kamar abokina ce masa kwallo kake so eh a wani tim kake so kai kwallo a kwallo a tim na duniya Manchester kake so ko Real Madrid ko Barcelona ko wanne ko Chelsea eh ko Chelsea sai ce mini baba eh ni dai in na samu na iya kwallon zan zan ga maka tabbata ce to abin da nake so da kai ka kwantar da hankalinka ba ruwanka da abota kai kwallon ni zan saya maka duk abin da kake so na kwallo saboda in ba na masa haka ba idan na nuna masa bani son wani abu to zai yi sannan zai ja mini abokai a gida a zo a jagwalgwala min gida ya sanda da kaina amma kin gada ina masa haka to duk abin da nake so zai mini shi kin ga na sa kawo siyasa na sa a ciki na kawo abota na sa a ciki na cire wai baka ni baban shi ne na mai da shi abokina saboda mai idan na nuna masa wani ne baban shi to in ya tashi maza ce ni ma babanka ne <laughs> to bari zo gare ka abdallah ya kake kalla al'amarin nan eto eh kamar yadda alhaji kabiru da umar kumo suka faɗi haka ya kamata ya kasance amma ni ra'ayina ya bambanta da nasu abin da eh, ya sa ra'ayina ya bambanta da nasa shine ɗa namiji shi ya kamata ya duk abubuwan da suka ce a yi to amma in muka waiwaya baya musamman iyayenmu na da akwai kunya tsakanin ɗa da uba sa'an nan ba a irin wannan tattaunawan a'a ga abin da nake da shi ga abin da zan yi ga abin da za ka yi ka gane saboda ɗanka na farko namiji a matsayinsa namiji ya rike maka amanan gidanka to amma mafi yawa mafi kowane lokaci za ki ga ba haka ba ne musamman a arewacin najeriya mm. to amma yanzu ilimi na ɗan shigowa ana ɗan canza wannan abun mafi yawan lokuta in kika ga uba ya shigo gida bayan ya dawo aiki sana'an hannu yake ya bar gida za ki ga zai yi wuya ya zo ya zauna da ɗan nan nasa ya nuna mai abubuwan da zai yi mahaifiyarsa ita ce za ta ɗan nuna mai abubuwan da ya kamata ya yi uban bai da lokacin 'ya'yan in ya tashi da sassafe ya tafi nema in ya dawo ya gaji zai kwanta ta ina yake hira da su ina zai ba su waɗannan abubuwan da suke bukata amanan ƙannansa da iyayensa mata barin baki misali ko da yaro ne dan shekara goma yanzu shi kaɗai ne namiji a gida da mata a ciki idan bera ya shiga gidan ko ƙadangare zaki ji ana a kira abdullahi ko a kira wannan ya kashe shi ne kaɗai namiji zai iya taimakon to amma ba a yi a kam gaskiya ba a yi to allah sa da ya a yi To, bari zo gare ka Ahmed don kai ne saurayi a nan yanzu, kai ne za a ce eh ɗa yanzu a cikinmu a nan. Ya kake kalla wannan al'amari yaya alaƙa ya kamata ya zama ne tsakaninka eh, da mahaifinka. Eto, eh kiga kamar da yana Alhaji Kabiru ya faɗi abin yana zama haka. Ya kyauta a ce iyaye sun ja 'ya'yansu a jiki, amma wani lokacin kuma jan a jikin ya kyauta a ce an san iya inda ake jan saboda kamar wani lokacin zaki ga idan wasa ko abu ya shiga tsakani sai ya zo ma baya jin maganan mahaifin ko kuma in aka ba shi karfin da ya fi kowa a gidan sai ga kamar mahaifin ma a karkashin shi yake yi da akwai duk irin wannan suna faruwa amma duk yawanci abin da yake ja wannan kamar da akwai bambanci ne na eh, tunani tsakanin grup din shekarun mahaifin da na dan yawanci zaki ga yadda dan yake tunani ba haka mahaifin yake tunani ba so duk irin wayannan abubuwan suna haduwa amma dai babban abin shine ya ja shi a jiki kuma ya ba duk tallafin da yake bukata na karatu ne ko sana'a ne nan da akwai wanda zaki ga kama a makaranta baya iya kokarin karatu sai kuma a zo a ce za a tilasta shi yawanci yanzu abin da ba a ganewa shine ah, samari na yanzu ko kuma matasan yanzu ba a musu tilas saboda ko ka yi a bayan idan ka za a je a abin da ma kake tilasta an ka ce za a yi din za a iya nuna ma a gaban ka ba za a yi ba amma daga baya za a zo a yi. Eh, to zo wajen Alhaji Kabir yanzu da wannan batu akwai saɓani nan wurin na shekaru da kuma zamani ya za ka ce. gaskiya ne shi zamani yana da tasiri akan komai tun daga kan ɗa da mahaifinsa da kuma ita kanta ma rayuwa gaba daya dole ne abin da suke cewa an ciza a hura idan kana da yaro karka kallon yadda zamani yake tafiya kamar yadda abokina yake faɗa umar kuma ne idan ka ga abin da kake so yaron ka yi hankalin sa tafi wani wuri sai ka tsaya kalli illa abin in ka bar shi wace illa zai fara in kuma ka mara masa baya ya za a gyara abin illa ya kauce tun da zamani ka faɗa sai ka kwar ka bi wannan misali kamar yanzu yaro na da farko yana karami abin da ya fara gan cewa da ni so yake idan ya ci jaraba a makaranta an sai masa kike sun ci tudun ci abu ne mai sauki ne ce kaga ke kuna kala kala ne ban ce da shi akwai na manya akwai na yara ba ya ce da suke kanana da manya haka suke tafiya na ce idan ka gama fara mara daya in kai na hudu na ce irin wannan ake siyan mutum in kai na biyu irin wannan ake siyan masa na ce sannan kuma nan shekara ɗaya idan ka yi izifi ka zanci duk ka wuce wannan sai ka tafi wannan to kin ga zamani ke tafiya shi ke ke kallo kan wasa ta ce da ni ta abba abin da nake so ni ni ba ke nake so ba ni na ruwa da kike ni abin da nake so akwai ran kwanan da aka sewa Fatima babanta zan kawo maka in ne na ɗaya shi zaka sai wani cikin ce ko na biki ka zan sai miki su zamani ke kamar inda faɗa haka ne mm. har ko da yaushe ka duba tarbiyyar yaran da zamani karka takure siyan da za su je kamar inda shi faɗa a bayan irin je siya abu a ko da idan ko bayan ka karuwa su akan tarbiyya so da yawa zaka ga an samu gida a ci da kai a yayan wani suna tarbiyya to irin wannan abu ne yana zawa yana kura to bari zo gare ka Umar Muhammad Kumo yaya kake ganin bambancin nan na shekaru tsakanin mahaifi da ɗansa kuma da shigowar zamani eh ah, bambancin shekaru da kuma shigowar zamani tsakanin ɗa da uba shine ah, a turanci dai zan iya cewa a comfortability idan yaro ya samu sakewa a wajen mahaifinsa to wallahi duk abin da baban ya ce zai yi amma in ya samu takura wajen babansa to duk abin da baban yake so ya yi wallahi ba zai tankuru ba ko da da zamani ko ba ko da da zamani ko ba zamani wallahi ba zai yi ba saboda yanzu yaran yanzu Allah ya bamu su ne sun fi mu ilimi duk yadda ka kai da tare yaro wallahi yaro ya fi ka in ka taro shi nan gurin sai ka gobe ya ballata wani gurin to shi yasa a kullumin nake cewa duk wanda Allah ya ba wa ɗa namiji to ya ba shi babban aiki ko dole sai ka sada hakuri sai ka cire girman da ke ka da shi ka koma daidai da shi saboda ka samu kai a cibin abin da kake nema ma ma'ana ka samu abin da kake nema a wajensa na ladabi da biyayya da kuma ya zama maka mutum na kwarai wanda ba zai jawo maka surutu ba har ya zo ana zakin ka al'umma a zo ka gama mutane suna cewa yaro an wani mutum ya ɗauko ɗansa ce ka duba ɗan wani yadda ya natsu yadda yake bin babansa sau da kafa kai me yasa ba za ka yi haka ba yare ana cewa kai ka fi shi amma ka duban da ya dawo duk an gwana shi ne wato ai ta misali dai da eh, halaye na kwarai yawa to kaga ai daga nan kenan uban ya ya samu abin da yake so to idan ya girma ya kai minzalin lokacin da zai aure da zai ga baba ya zara nunsa ya samu sauki a rayuwarsa abdalla me za ka ce game da wannan to a takaice ka ƙi ka duniya ta so shi kuma wannan ɗabi'a musamman tsakanin ‘ya'yanmu matasa wanda suke tasowa yanzu nan da iyayensu maza ya kamata a ce koyaushe a dinga la'akari da cewa yaran nan dole sai mun jawo su a jika an nuna musu abubuwan da ya kamata a'a ga abin da ya kamata su yi ga wanda bai kamata su yi ba ba iyaye maza ba kurum iyaye maza makwabta sai sun taimaka da tarbiyyar 'ya'yan nan in aka gani kamar misalan da shi umar kuma ya bayar in aka ba da misali ba kai kaɗai kai ba ka ƙina ka ne ba ka so shi ba ka riƙe shi a jiki kuma wani abin ban takaici yanzu da yake faruwa shine zaki ga iyaye suna matukan son 'ya'yansu da ba sa so wanzan abubuwa suna taɓa wannan 'ya'yan daidai da karatu da ɗabi'a da halaye a cikin unguwanni to ya kamata a ce wa'annan iyaye su daure su yaran nan duniya ta so su saboda haka kuma dangantaka da zamantakewa tsakanin ɗanka da kai kanka ya kamata ka gyara ka jawo shi a jika in ka dawo ma ka gaji da daddare ka tambaye shi me a ranar in ya dawo makaranta ka tambaye shi me a ranar so kenan in zaka ci abinci ko da ya riga ya ci nashi ka dan kawo wani ruwa ko dan lemo ka ajiye a gefe in ka ci ka ce dan sha to ka fara jan shi a jika zai gane abubuwa da yawa to Ahmed barin zo gare ka nan dai kai ne saurayi kam gaskiya to yaya kake ganin abin zai kara danko misali idan aka bi dukan waɗannan bayanai da iyaye suka yi to a kan muhammad din mm. zamu tsaya domin shi ne matashi kuma daga kan shi zamu dasa mako mai zuwa saboda yanzu lokaci ba zai bar mu ba zamu ji yanda wannan hira ta karasa kamar minti biyar zuwa shida sannan sai mu kawo kwararru waɗanda suka san yadda ake tarbiyyar yara cikin hikima ba tare da yara sun wa iyayensu ba musamman tsakanin 'ya'ya maza da iyayensu maza <laughs> kin san nan ake ana samun takun saka wasu lokuta mm. eh to duka kan dole haka zamu tattara ina mu ina mu sannan kuma in mako mai zuwa din ya zo zamu kawo muku kamar yadda muka ce mu tattara tattauna sai mu ce sai a biyu mu a kasance da dukkanin shirye-shiryen yau da gobe da ma duk shirye-shiryen sashen hausa na murya amurka yanzu kan a madadin da ma injiniyan mu yau da producer mu mr dan sai ni usman ahmad kabara ke cewa mu zama lafiya. 美国之音。